بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا حلق وتر ربيع الأول hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da uku ga watan sha biyu shekara 2017 goma sha shida a wannan babban masallaci na ahalus sunna da ke cikin wannan gari na kwambeguwa allah matafafin sarki ya kawo mu domin tattauna wasu al'amura da suke da muhimmanci a cikin addinin musulunci wanda suka shafi ainihin wato iyaye mata abinda aka ce za a yi magana a kansa shine wato ita kanta aƙida wato sai na zaɓi cewa za mu samu wannan karatu wato kusa kusakurai na addini wanda 'yan uwa mata suke fadawa a ciki tun daga na aƙida har ma wanda ba na aƙidar ba na san abin da nake so in faɗa a lokaci ba zai iya ba mu gama gama gabaki ɗaya amma zan iya ƙoƙari na wurin faɗar abin da zan faɗa kafin lokaci abu na farko da nake so a sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya nuna cewa su mata ‘yan uwan maza ne, duk wata doka da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi, to hukuncin ya shafi maza ya shafi mata sai idan an samu dalilin da ya ware ya ce ban da mata. Shi yasa za mu ga addinin musulunci a farko komai da mata ake, hijira da aka yi kai wacce ma ta fara shiga addinin musulunci a duniya kan mace ce hijira da aka yi daga makka aka tafi madina da mata aka yi hijira da aka yi daga makka zuwa habasha da mata aka yi jihadi da mata ake zuwa sallar jana'iza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mata ake da haka yanzu ba laifi bane idan wani ya mutu maza su sahu a gaba mata su sahu a baya a yi magawa sallah sannan maza na zuwa makabarta mata ma na zuwa da yawa yawan da za a dinga samun lokaci ana ɗiba ku a kai ku makabarta a nuna miki inda bayan duk kin gama fantamawa kin gama nuna isa da jiji da kai inda za a je a saka ki ciki to Allah zai sa watakila za ki rage wani abu kabarin da za a saka ki bayan kin gama rayuwa yanzu da za a ji yanzu da ranki da lafiyar a ɗauke ki a saka ki ciki ki kwanta irin yadda mamaci ke yi inda za a ce miki ki taso da kanki ba za ki iya tasowa ba sai dai a taimaka miki a fito da ke wannan da ranki ma kenan ballantana a ce ran da kika bar duniya bare an ji an saka ki cikin wannan guri da haka muke so mu faɗi wasu kusakure da suke da alaƙa da addini wanda suka shafi ‘yan uwa mata ɗin kuskure na farko kuskuren da yake ya shafi janibi ne na aƙida aƙida akwai mai kyau akwai kuma mara kyau sannan ita aƙidan nan ita ce wato jarin mutum da kuma makomarsa duk matar da ta kuskura ta mutu ba ta da aƙida mai kyau ta riga ta yi hasara a makomarta Allah maɗaukakin sarki ya dare wannan zamani miyagun aƙidu sun yi yawa da suke kai farmaki suke rarika kuma wajen wanda suka fi mai da hankali a kansu daga mata sai matasa su suka fi mai da hankali a kansu don haka ku tashi ku yi karatu ku yi ƙoƙari ku gane wata aƙida ce mai kyau ku riƙe ta ta hanyar dalili wata aƙida ce wacce ba ta da kyau ta fuskar rashin dalili ku nisanci wannan ainihin wato aƙida ɗin abu na farko idan an ce aƙida da ake nufi da shi ba wai sunan ƙungiyoyi ba shine aƙida a abinda kowane mutum ne da ya sa a zuciyarsa zai bauta ma Allah da shi shi ake ce masa aqida idan yanzu a zuciyar ki, kika sa cewa Abubakar da Umar da Usman mutanen kirki ne kin yadda da wannan a zuciyar ki, to sunan wannan aqida idan wata a zuciyarta ta sa cewa ta yadda ba Abubakar da Umar da Usman mutanen kirki ne ta saka wannan abun a zuciyarta to wannan abin shi ake ce masa aƙida idan a zuciyarki kika sanya cewa kin yadda Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshinsa baki yadda yana ko ina ba wa inna ma ilimin Allah ne ba inda bai san me ake a gurin ba wannan aƙida ne a zuciyarki da haka kar ku ɗauka wai sunan ƙungiyoyi ne a'a izala dariƙa shi ake dimbi da aƙida ba shi bane aƙida abinda kowane mutum ya saka a zuciyarsa ya yadda zai bauta ma Allah da shi shi ake ce masa aƙida wanda ya yadda cewa wannan ƙur'anin littafi ne na Allah zai bauta ma Allah da shi wannan aƙida ne wanda bai yadda ba yake ganin littafin nan akwai ƙari akwai rage a cikinsa ya sa wannan a zuciyarsa wannan aƙida ne a gurinsa wanda ya yadda cewa alkiyama za ta zo Allah zai tsayar da kowa ya masa sakamako akan aikin da ya yi wannan aƙida ne a zuciyarsa wanda bai yadda da wannan ba shi ma wannan shi ma aƙida ne a zuciyarsa to ko dai dama zuciyarki ta kudirce abu mai kyau ko ta kudirce abu mara kyau idan Allah ya taimake ki zuciyarki ta kudirce abu mai kyau kika mutu da shi kika je gaban Allah kika tsaya yanzu kin mutu da aƙida mai kyau sai ki tashi gaban Allah a yi miki sakamako mai kyau idan zuciyarki ta ƙudirce abu mara kyau kuma ta mutu da wannan abu to ta ƙudirce mummunan abu kuma ta mutu da shi sai ta tashi ta je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗaya. kamar yadda kuke ganin yanzu mata da dama suna shiga harkar shi'a da aƙidar cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda ga baki ɗayansu wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba wannan abu ne da suke sakawa a zuciyarsu suka yadda za su bauta ma Allah da shi wanda wannan kuduri ne wanda yake batacce duk mutumin da ya mutu da wannan kudirin ya koma zuwa ga Allah ya mutu da kuduri wanda yake ainihin wato mara kyau ne wannan shine abin da ake ce masa aqida ka ƙudurce abu ka sa shi a zuciyarka ka yadda da shi za ka bauta ma Allah ƙudurin da shakka baya bujuro masa to ko ƙudurin ya zama mai kyau ko mara kyau idan ƙudurin ya zama mai kyau sai a ce masa wannan aƙida ce ingantacciya idan abin da mutum ya ƙudurce ya sa a zuciyarsa ya zama mara kyau sai a ce wane ko wancan tana da aƙida mara kyau shine abin da ta sa a zuciyarsa cewa za ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi abu na farko cikin kusakuran da ƴan uwa mata suka fada a janibi na aqida shine az-zihabu ila saharati wal kahanati wal rijalan kanu aw nisaa wato tafiya gurin masu sihiri da bokaye da ƴan duba da makamantansu wannan yana daga cikin kusakure da ‘yan uwa mata suka fada na aƙida yanzu idan aka ce an yi wani bakon boka a garin fambeguwan nan in ba sa'a ba wallahi sai ka samu kaso ɗari daga cikin kwastomomin shi kaso tamanin ko casa'in mata ne su za ka ga suna layi da sassafe cikin sanyin nan wata tun da take bata taɓa tashi da sassafe ta tafi islamiyya ba amma da duk dukun nan an ce mata akwai wani bakon mai magani a in ya ba da magani kamar yankan wuka ne yanzu nan za ka ga ta ta tafi gurin wani ya ce min kwanaki wani da ya je shiga garinsu saboda ɓannar da yake sai da suka yanki shawara kawai a kashe shi banda fasadi da ɓanna da matan mutane da yake da sunan yaro shi malami ne mai ba da magani ba abin da yake kuma tare da bakin ciki mai tsanani kullun karantar da mata ake nasiha ake musu gargadi ake musu jan su ake yi akan wannan amma bai hana yau wance ta fada bata fita ba gobe kuma wata ta je ta fada yadda ka san wani lokaci kwakwalenku ba kwakwalen mutane ba kaman kwakwalen wasu abu in ba haka ba ai cewa ake al'aqilu shine mani bare bigiri mai hankali shine wanda yake lura da abin da ya faru da wani ya ɗauki hankali kuna tare tafiya da wata sai kika ganta a gabanki ta faɗa rami ke idan kina da hankali sai an ce miki kake ƙara so gurin aikin gane cewa rami ne yadda ta gabanki ta faɗa in kika ƙara so gurin ke ma sai kin faɗa sai kika ce a'a ai abin da ya faru ta faɗa rami. ita bata iya tsalle da kyau bane ke kuma kin iya tsalle da kyau kina ganin idan kika zo kika daka tsalle da kyau to za ki iya tsallake ramin ke ba za ki fada ba garin bari ki daka tsalle mai kyau kina ganin za ki tsallake to watakila in kika tsallake in kika yi tsalle don ki tsallake sai ki ga mummunan faduwar da za ki ta fita ta dan ita tana tafa bata san rami bane ta afka ke kuma yanzu kina sanar cewa rami ne zaki afka hatsari da bala'in da zaki shiga ya fi nata ita ba ainihin wato sani ba wannan shine babban bala'in da yake faruwa mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da suka zo za su yi ma annabi mubai'a Allah ya ce ya ayyuhan Annabi ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala alla yushrikna billahi shay'an idan mata suka zo cewa za su yi maka mubaya'a Allah ya ce wa annabi kada wanda ya maka mu a sai akan sharaɗi na farko shine kada su kuskura su yi shirka da Allah mata a wancan zamanin yayin da suka riki musulunci to da gaske suke yin musuluncin sa musulunci ne da babu munafunci a ciki babu annamimanci babu cuwacuwa, babu handama ba kaza ba kaza haka suke rika musuluncin haka suke yin shi to akwai nau'i'ikan shirka guda hudu roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan ki sai Allah wannan abin shirka ne kina neman haihuwa ke kin san cewa duk duniya babu wani mahaluki da ya isa ya baki haihuwa in ba Allah sai kika tashi kika tafi wajen wani da niyyar ai wannan yana da wani tasiri da yake da shi zai dauki haihuwa ya baki wallahi in kika je wajen wani kina neman wai yana da tasirin da zai iya ɗaukar haihuwa ya baki ko kin sani ko baki sani ba wannan abin da kika yi shirka da Allah ne kuma in kika mutu ba abin da zai hana ki zuwa wuta wannan shine abu na farko dan haka ya zamanto yanzu muna samun koke-koke da yawa za ka samu yanzu mata a shekara biyu da ya wuce a ɗaya daga cikin guraren wuraren mu na ansa takardu na mata ban san iyakarsu ba sun je gurin irin waɗannan da ake kira malamai kuma sun sanya riga ta malanta kuma ba malamai ba ne bokaye cewa suna da bukata amma sun ce wai bukatar ba za ta yiwu ba sai sun yi rubutu a gabansu sai mata ta kwanta sun yi amfani da ita sannan bukatar za ta wasu an yi rubutun wasu an yi amfani da su kuma daga ƙarshe bukatar tasu bata biya ba sun dawo suna tambayan mutu yanzu ya za a yi walla na ce nima ban san yadda za a yi bayan don irin wannan tabargazar ya kamata kafin a yi ne a tambaya in an yi mai zai faru ba sai an je an tabargazo tabargaza ba sannan daga baya a zo ana tambaya ta, ya za a yi ko musamman lokacin da mace mijinta ya yunkura zai karo aure ko ya karo aure to lokacin idan ta rashin sa'a ƙawayenta mutanen banza ne to lokacin za a zagaye ta a ce ai sai kin tashi ku ai wannan da ganin ta matsiya ce ai wannan in baki wasa ba sai ta fitar da ki to ke a zauna ke baki fitar ta fitar da ke ba ke ki fitar da ita ta hanyar tsafa tsafi idan aka je lahira Allah ya saka ki wuta ke kuma ba wanda zai fitar da ke a wuta shine babban bala'in da ake fama da shi kwanan nan na ji wani program a gidan rediyo wata mijinta ya sake ta ta tashi ta je ta tafi wajen wa'annan wanda ake ce musu malamai da niyyar wai zai ba ta magani mijinta ya dawo da ita ana nan ana nan bai ba ta magani ba da mijinta zai dawo da ita kafin a ankara sai ta dawo da ciki shi wannan mutumin ya mata ciki abun bakin ciki da ‘yan hisba suka je suka kamo mutumin nan billahi lalzi la ilaha illahu ko suratul fatiha cikakkiya bai iya ba da aka tambaye shi ya ake yin wankan janaba a musulunci wallahi bai iya yadda ake wankan janaba ba amma yanzu gashi ta tashi ta zari jiki ta tafi wai ta je gurin shi wai zai ba maganin da mijinta zai dawo da ita wannan yana daga cikin abubuwan da mata suke yi a wannan zamanin na kusakurai da fadawa cikin rami na rashin sanin aƙida ta musulunci Allah maɗaukakin sarki ya tsare duk matar da Allah ya yi jarrabe ta da bin malamai wanda su ne bokaye da ta je gurinsu da bukata za a ce a kawo kaza za a haɗa kaza za a yi kaza da kaza wallahi sai ta mutu ba ta da imani kuma yadda kika mallaki mijinki kika samu kan kika dafa kika ci gaba da gurgurar kan ke kadai ba dai akwai mutuwa ba idan mutuwa ta zo ran da ta dauke ki to kan da kika samu kika ci gaba da dafawa ke kadai ba dai kin samu kan ba to zaki gani daga lokacin tanadi mai kau kika yi makanki ko asara kika yi makanki don haka wajibi ne ga mata duk yayin da kika tafi neman magani gurin mutum da kin ji ya fara tambaye ki me sunan ki me sunan mijinki me sunan babanki a za ki kawo kaza mai wake-wake ko za a nemo kaza to billahi lazi ki rabu da shi wannan mutumin boka ne ba malamin Allah bane wannan shine abin da mata suke yanzu ba da dadewa ba wani ya ce min ya tafi wajen wani wajen irin waɗannan da ake kira malamai yana da wata bukata ya ce tun daga nan jikina ya sanyi na gane wannan abin gaskiyar magana akwai matsala in ba a bar hanyar nan ba to sai an shiga cikin rigima <clears throat> ya ce mutumin nan ya sa na naje na siyo rago da naje na siyo rago ya ce a gabana ya sa aka zaro harshen ragon ragon da ran shi ba kashe shi aka yi ba bayan kashi aka yi ba aka zaro harshen ragon ya ce aka yanke harshen ragon ya ce aka tara abu jini ya dinga zuba daga bakin wannan ragon wayanzu wannan jinin da yake zuba da shi za a ɗiba shi za a tara da shi za a yi masa aiki ya ce wallahi malam tausayin da ragon ya bani da ran shi da aka yi haka shi yasa tun daga ranar na ji koma wace irin bukata ce na haƙura da ita idan Allah subhanahu wata'ala ya yi zan samu abin zan samu ko ba wannan abu to wasu ba wai raguna fa suke sawa ba a je a ɗibo wani abu na jikin shi duk wannan sace-sacen mutanen da kuke ganin ana yi yana da alaƙa da irin waɗannan mutanen da ake ce musu malamai malamai magada arnan baya kenan malami in dai magajin annabi ne to littafi yake budewa ya karantar da mutane kwanan nan wani ya auri wata mata da ya auri wata mata matar ta samu kuɗi yanzu ta zama babba sun rabu da shi sun je kotu an yi rigima ya kasa karɓar 'ya'yan a hannunta yanzu ta kwashi 'ya'yan ta yi gaba da su yanzu ya rasa yadda zai iya karɓar 'ya'yan. sai wani boka yanzu ya ce da sunan shehi daga cikin ababen da aka mai akwai lokacin da aka ɗauki kuɗi wuri na guga wuri naira miliyan ɗaya aka kai mai wai zai yi aikin da matar da kanta za ta dawo da 'ya'yan yanzu ana ƙoƙarin za a tura mutane za su tafi senegal a can za su je wai za su yi aikin da dole matar sai ta dawo da 'ya'yan shi ne wanda ya kira ni wanda ake turawa ya kai kuɗin ya zai yanzu idan an ba shi kuɗin ya kai mu wancan ya kai ko kai ya kai na ce kakka kai ka nemi mutanen da suke da bukatar a taimake su ka taimake su da kuɗi. ba mamaki mutanen da za a taimaka da kuɗin wanda suke cikin wahala wanda suka cancanci a taimake su in suka masa addu'a a kan bukatar da yake da ita Allah sai ya karba an ce amma wancan mutumin in za ku shekara kuna yi na ce wallahi tallahi kuɗin kawai zai ala gafarta malam to yanzu ku a wata sunna a sunnan nan ba wani abu da za a iya yaran nan su dawo na ce wallahi ni dai ban sani ba na ce amma dai na yi alƙawari din da muka yi karatu zan ce a yi addu'a Allah ya dawo masa da yaran yanzu ala gafarta malam a sunna dan allan nan na karfe da ake dan karawa a wutan nan a dan yi sadabarin nan ba abin da za ku iya na ce wallahi tallahi ni dai ban sani ba ba wani abu da za a iya to irin wannan da wani ya ji kuɗi cewa ga wani abu zai samu na kuɗi za a ɗan yi wata ‘yan dabara yanzu sai kaga ya fara tunanin yadda zai saki layi ko don ya karɓi kuɗin to kuma mafi yawancin mutane ne sun zama wawaye sakar a kan irin wa'annan ainihin wato matsaloli. shi ya yasa wahida abdulsalam bali a littafin shi as mulbata ga zawqatul insani min al shi wannan da ya matsa mun ce masa kai bari kai na rantse ma da Allah da ya busa min numfashi duk irin waɗannan harkokin da kake gani ba abin da ban sani ba kuma ba abin da ban iya ba na ce masa domin karatun allo na yi na ce kuma yanzu haka a ɗakin mahaifiyata allona na ƙarfi yana nan na rate shi na mashi saboda tarihi amma hanya ce da muka gane cewa duk wanda ya shige ta ba zai bulle ba saboda abu ne da ba zai yiwu ba ka iya mu'amalar da kana iya ɗaukan asiri kana bayarwa yana yi sai in kana da mu'amala da aljanu gwargwadon kuma yadda ka kai gurin bujire ma Allah gwargwadon yadda su kuma aljanu suke kokarin yadda da kai a idan mutane wani aljanin idan zai yi mu'amala da kai zai ce zai yadda abin da kake so zai maka amma abin da yake so yana so ka rubuta Qur'ani daga bango zuwa bango da jinin al'ada wani aljanin zai ce ya yadda zai yi mu'amala da kai amma abin da yake so sallolin nan guda biyar ka daina yin su ba tare da alola ba ko ka dinga yin su ba tare da alola ba ko ya ce ka daina yin sallan azhar da la'asar da isha'i a ganka kawai kana sallah sanda rana za ta fudo da sanda rana za ta fadi duk wanda ya ganka sanda rana za ta bullo da sanda za ta fadi kake sallah ba wanda ya san saboda mai kake sallah za a dauka kana sallah ne saboda Allah ba sallah bace da mai yin take saboda Allah wani aljani ne ya bada wannan ka'idar a lokacin yace lokacin yake so ai sallah kuma ga abin da yake so a dinga karantawa a cikin sallah wani yace ya yadda zai yi mu'amala da kai amma abin da yake so da kai sai ka sadu da kanwarka ko ya ka koma maka wani ci ya yadda zai yi mu'amala da kai amma abin da yake so sai ka nemo ƙur'ani ka raba shi gida biyu izu talatin nan nan izu talatin ka ɗaure ƙur'anin a ƙafar ka ta dama da hagu ka zo ka tattaka bayi da ƙur'anin kana kiran sunan aljanu na wuri sannan ka shiga bayin da shi irin waɗannan mutanen ne da yawan mata fa suke mu'amala da su da sunan wai za su ba su laƙani za su ba su asiri za su taimake su ta yaya mace na mu'amala da irin waɗannan mutanen za ta gama da duniya lafiya wallahi tallahi ba zai taɓa yiwa ba ko ƴar gidan wace ce kuwa da haka wacce take yi saƙo ya iso mata ta ji tsoron Allah ta tuba ta bari kwanaki a Kaduna an yi wani kes wanda an zo high aka dinga rigimar da 'yan jaridu sun bi rahoton suna sakawa a kafofin watsa labarai daga ƙarshe ba san me ya faru ba yaro ne almajiri a zamfara aka kwakule mai ido ga yaron an zo da shi duk wanda ke kaduna ya san an yi wannan ga wanda ya je ya kwakulo idan wanda aka kamo ya tura a je a kwakulo idan yaron malamin tsubban yanzu don Allah ke ki haifi ɗa wani ya zo ya curu ya ce a kwakule ma yaron ido ai ba za ki gane cewa mutanen nan ba su da imani ba ba su da alaƙa da Allah sai ran da ki aka zo aka kwakule idan naki dan buƙatar wani ko aka kwakule idan dan da kika haifa dan buƙatar wani lokacin ne idan ana karatu ana cewa mutanen nan ba su da imani ta lokacin ne za ki gane da gaske ba su da imani duk ran da aka dafe ki aka kwakule idan ki ko idan dan da kika haifa to lokacin za ki gane cewa lallai da gaske wa'annan mutanen ba su da imani to wannan shine abu na farko da ya kamata mata su ji tsoron Allah su kiyaye akan shi abu na biyu a ƙarƙashin wannan na kuskure na aƙida da mata suka fada shine farawa mata kafure da sallama idan aka haɗu akwai bambanci tsakanin gaisuwa ta al'ada ina kwana ko ina wuni da kuma sallama idan mutum ba musulmi ba ne in an haɗu da shi to ba a fare masa sallama amma ba laifi ba ne shi in yi maka sallama kai ka amsa sallamar ka ta zamanto addu'a kake masa Allah ya shigo da shi musulunci wannan yana daga ciki to kuma wannan yana da tasiri ne musamman gurin matan da suke ‘yan boko ne addini bai dame su ba ba su san komai na addini ba wannan ya shafi idan matan suka shirya wani abu su arnan wanda yake da alaka da ainihin wato idin su a gayyaci mace a ce ta zo sai kiga ta tashi ta tafi ta je ta yi musharaka da su duk abin da yake idi ne na arnanci ta je tana taya kafiran murna wannan bai halatta ba ko irin yadda ake yi wato yadda kafirai suke yi idan shekara ta ƙari yanzu januwari zai zo sai kiga duk al'adun da kafirai suke yi sai kiga musulmai sun yi musharaka da su kafiran gurin yi wannan bai halatta ba Allah madaukakin sarki ya sha faɗa a Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kada ku kuskura ku riki makiyina makiyinku a matsayin masoya Allah ya ce tulquna ilaihim bil mawaddati ya za ku dinga ɗaukar soyayya kuna jefa musu wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi bayan sun kafirce muku abinda aka zo da shi na gaskiya daga gurin Allah subhanahu wata'ala abu na uku a janibi na aqida da mata suka fada na kuskure shine aljahalu bi din jahiltan al'amuran addini da kuma bijirewa dangane da rashin koyon ilimin shari'ar musulunci musamman ma hukunce-hukuncen da su kaɗai matan ya shafa wata ba ta karatu ba idan ana karatu ba ta zuwa ɗan memorin nan da ake siyarwa a saka karatuttuka masu yawa a ciki ba za ta iya siya ba ta saka a wayata don ta dinga saurara in kaga ta kunna wayata tana sauraron wani abu to kiɗe-kiɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da casu suke sha shi yasa abdullahi gwandu da shi da yayansa shehu usmanu ɗan fodiyo a nan ƙasar suka rigima da mutane wajen dole a karantar da mata idan ana so a samu zaman lafiya mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna karatu kuma an samu manya-manyan malamai a cikinsu to haka ake da bukata a wannan zamanin mata su tashi su yi karatu su san addini su san aƙida mai kyau kuma su san hukunce-hukunce nasu wanda ya shafe su kamar abin da ya shafi hukunce-hukunce wanda ya shafi jinin al'ada na mata wanda yana da rikici mata su tashi su yi karatu don su san wannan ainihin wato matsala ce da ta shafe su sannan mata su san hukunce-hukunce na sallah wanda sallah wannan wani abu ne wanda ya ainihin wato shafe su amma sai ka ga wasu da yawa daga cikin mata alaƙarsu da inda ake karatu daga watan ramadana sai watan ramadana idan watan ya wuce to ita da inda ake karatu sai wani ramadan ya yi ya dawo sannan za ka ga ta dawo inda ake karatu kuma yanzu da ramadanan can ya wuce kike zuwa gurin karatu ya wuce kika daina yanzu wani tabbas ma kike da shi cewa ramadana mai zuwa zai zo a kai tare da ke ba tabbas amma ka za ka yi wance kalice watsi ba tare da damuwa da koyon karatun addini ba shi yasa yanzu idan kina da hankali ki auri miji wanda zai takura miki ya matsa miki cewa sai kin san addini kin yi aiki da shi ya fi miki zama alheri da ki auri mijin da zai baki komai na rayuwar duniya amma ya kyale ki ko ki addini ko kaki wannan gayar abin da yake miki shine gangar ki ne yake gyaruwa idan aka tafi lahira kuma zuciyarki ba ta da alaka da Allah ta rashin sanin addini wallahi in aka tafi lahira in kika ga baki ta huta ba to sai dai wata sa'a da wani jin kai daga gurin Allah subhanahu wataala shi yasa dan fodiyo da ya rubuta littafin kitabu tanbihil ikhwan ala jawazi ittikhadil majalis li ajli ta'limin niswan min dinillahi ta'ala rahman yanzu anan cikin ku duk wacce mijinta ya aure ta da ya kasa ba ta abinci yanzu nan zaka ga ta koma gida ta kai kala cewa ba abinci saboda ta yadda da gaske idan ba abinci babu yadda za a yi zaman aure ne yanzu idan ba abinci zaman aure ba zai yi ba saboda abinci ganga ciki yake ginawa shine shehu Usman dan fodiyo ya ce in za ka ba mutum yarka idan ya kasa ciyar da ita kasa a raba auren to duk wanda ka ɗauki ka ka bashi ba zai iya koya mata abin da ya zama dole ta sani na addini ba shi ya fi cancanta ka kwaci yarka a hannun sama da wanda bai iya ta abinci domin abinci idan kin ci gangar jikinki ne zai gyaru ya kyau duk kuma yadda gangar jikinki ya gyaru ya kyau idan zuciyarki ba ta da alaka da Allah idan aka tafi lahira ba abin da zai hana ki ki ga wuta in aka je lahira to amma yanzu da yawa daga cikin ƴan uwa mata sai suka yadda da rayuwar da za ta gyara musu jiki ko da ko zuciyar za ta mutu idan ko magana sai ta a ci a sha a kwanta a guri mai kyau wata arniya ce ba ma musulma ba ce ta samu damar da a rayuwa hakki mutu ba za ki samu irin wannan ba abin da ya kamata dama ya bambanta ta tsakanin ke da ita shine ta hanyar imani da aiki mai kyau ita ta samu duniya ba imani ba aiki mai kyau ke baki samu duniya ba ba imani ba aiki mai kyau kin tara abu biyu duhu na dukan duhu abu na hudu wanda mata suke yana daga cikin kusakure da suka saba ma shari'a shine kuka akan mutuwa yayin da aka yi da kuma dukan fuska da sha ainihin wato ya ga aljihu da makamantansu in ba dan yanzu da ake karantarwa ba yau da gobe nan da can da mace da an ce an yi mutuwa a gidansu to tun daga tsawon wajen kilomita ɗaya daga can za ta fara burgima har sai ta ƙaraso gidan to wannan abin ya saɓawa shari'a yana daga cikin abin da Allah ya ce wa annabi wala ya asinaka fi ma'arufin, kada su saba maka cikin abin da yake ma'arufi ne shine irin wannan hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa minna bai daga cikin mu mallan amal da mutumin da musifa ta same shi dinga dukan kumatunsa wa shaqqal juyuba sanan ya ga aljihunsa sannan wa da'awa bi da'awal jahiliya yayi dinga da'awa irin ta jahiliya me da'awa irin ta jahiliya bal abu ya same ki na mutuwa ko na musiba ki dinga cewa wayyo ki Allah kin shiga uku kin lalace maimakon ma da kika tashi ki shiga daya ta yadda in zaki fita daga bala'in ya zamanto da sauki da kika tashi lokaci da duk sai kika shiga uku ta yadda in ma zaki fita daga bala'in fita daga bala'in yana miki wahala to kada ki kuskura kina musulma bala'i ya afka miki ki dinga ihu kina cewa wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace to wannan abin da kike yi wannan yana daga cikin da'awa ta jahiliya abu na biyar na kusakure wanda mata suke yi shine yin tafiya zuwa kasashen kafirai ba tare da ainihin wato bukata ko ba tare da ainihin wato hujja ta karatu ba ko da ya kasance mace tana da muharrami wanda za su tafiya da shi to bai halatta ba mace ta tashi ta tafi kasashen kafare karatu kamar yadda za ka ga wata sai ta tashi daga nan najeriya a ce maka ta tafi amerika karatu ta tafi ingila karatu ta tafi rasha karatu kuma a rashen nan da ta tafi ba a ingilan nan a Amerika nan ba dangin iya ba dangin ba ba ba wani muharramanta ita kaɗai ta tashi wai ta tafi karatu sai mace kuma ta je can karatu ta ɗauki shekara hudu biyar shekara takwas a can fa inda ba uwarta ba ubanta ba kowa nata a ƙasar da ba ta musulmi ba wai ta tafi karatu wannan ba sai da hali ya ba idan ta dawo ba dole ta dawo muku da tunani irin na turawa ba. a can garin da ta je ta saba kullum tana ganin wani arni ko wata arniya tana wucewa da gajeren wando da kare ita ma da sassafa tana dawa za ku ganta da gajeren wando da kare a goku tana gudu da shi saboda a can inda ta fito ta ga ana yin haka ba komai abu na biyar ko na shida shine an taqlubal mar'ata ko an taqlubal mar'a mace ta danga nema daga mijinta ya kawo wanda zai mata ainihin wato hidima wato yar aiki ko mai mata rauni ko mai dafa mata abinci ko direba kuma ya zama to mace tana neman wanda za a kawo ya mata aiki ko mai renon yara ko mai dafa abinci tana neman a kawo wanda ba musulmi ba wannan yana daga cikin kusakuran da mata ke ko mace bukata ta za a ɗaukan mata direba ya taso idan matar babba ce sai ta ce a ɗauko wanda ba musulmi ba ya zamanto shi shine direbanta yanzu nawa ne yake faruwa Jin yadda kika zama babba a gida wallaki yadda inda abincin da mijinki ne zai ci kakki taba yadda wata ta girka mai amma sai ga wasu matan saboda su manya ne to abincin ma ina ai ta tafi karfin ta yi da ita da mijin sai ta zauna wata ce za ta zo ta girka girkawa abincin da za su ci da yadda kika zama babba in dai ba hali na lalura ba to ki kokari ya zama abincin da majinki zai ci ke kike yi ba wani ba sannan kacci yadda a je a ɗauko wata nani arniya a kawo miki gida wani za ta miki renan yara yanzu nawa ne daga sunan wannan nanin sai kaga sun nani yaran mutane sun tashi ba tarbiya? akwai matar da aka ɗauko za ta yi renon yara an ɗauko ta tana da ciwon hiv ba a sani ba brush da makilin da yaran gidan suke amfani da shi haka za ta zo ta ɗauki brush ɗin da wannan makilin ɗin idan ta tashi sai ta dinga goga brush ɗin a bakinta har sai brush ɗin ya yi jini sai ta ajiye brush ɗin haka su kuma yaran sai su zo su ɗauka ba su sani ba sai su yi amfani da shi kafin a ankara kai aka ga ƙananan yara da ciwon HIV aka ta bincike aka ta bincike me ya faru me ya faru sai daga baya aka gano ga sababin silar da sa yaran suka ɗauki wannan ainihin wato cutar abu na bakwai na kusakure da mata suke yi shine isgiri da ba'a da tsokanar ‘yan uwansu musulmai akan harkar addini maza ko mata. Yanzu wata idan ana zaune da ita a gida da ta ga an yi wani abu wanda ba daidai ba ta yi nasiha ta ce a bari sai ke ga an yi wata kabbara ta gabaki da ta izgili Allahu akbar irin yaushe na ta zama ta zama malama yaushe ta fara wa'azi ba mu sani ba izgini idan mutum ya kawo abu na addini akai masa ba'a akai masa wasa akai masa izgili wannan ko koda kina ganin ke wasa kike to wasa da abin da ya shafi addini yana daga cikin abin da yake fitar da mutum musulunci munafikai da suka tsokani sahabbai suka yi musu ba'a Allah sai da yace wala in sa'altahu wallahi da zaka tambaye su za su ce inna ma kunna naqulu wa nal'af ai wasa muke sanna muke fadar wa'annan maganganun sai Allah ya ce kul abillahi yanzu ka faɗa musu yanzu shin Allah da manzansa da littattafansa kuke mai iskili to kun kafarta bayan da kuna da imani sannan yana daga ciki kada mata su dinga rena mata ‘yan uwansu saboda sun ga sun ɗara su a babi na rayuwa. Kun san ku mata kuna da naku matsalolin, yanzu ko gidan biki aka je da an taru, ‘yan masu gwabi-gwabin sai su taron sa a gefe. Duk wacce ta shigo tukunna tana shigowa fara kallon ƙasan zanin ta za'a a ga wani kala ne. Sannan sai a kalli jakarta wace irin jakati. sannan wayar da take hannunta wace irin waya ce samsung galaxy ce idan an ga asan tambata an gane sufa ce sufan ma babba ce irin ta dubu ashirin da wani abu ko dubu talatin da wani abu to daga nan za a fara gane cewa eh, to wannan ta cancanta ta shigo cikinmu sannan aka duba aka ga jakarta sannan idan aka duba aka ga wayata to shi ne za a gane cewa eh wannan ba laifi za ta iya shigowa cikin mu matsayin ya kai amma ana dubawa kasan atamfarta aka ga wata irin atamfa ce aka duba aka ga wayar da ke hannunta wacce ta riko irin wacce in an kira za ka ji tana ɗiɗiɗin nan ce to daga nan za su fara mata wani kallon hadarin kaji da kallon cewa ba ta isa ba ita ba kowa ba ce shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai yace la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane sai mu wasu mutane a sa an kuno khairan minhum ta iya wa ka ga wani mutum kare na shi ka ɗauka ba kowa bane kuma ko a gurin Allah ya fi ka alheri sannan Allah ya ce wala nisa'un min nisa'i kada wasu mata su izgili ga wasu mata ta iya yi wa wacce zaki ganta ki rena take dauka ita ba kowa bace ko a gurin Allah subhanahu ta'ala tafi sannan a rayuwa bar ganin kina wani mataki kin taka Wala duk wanda kare na shi ka wulakanta shi in ba sa abu kafin ka bar duniya sai Allah ya nuna maka aya wanda kare na shi ka taka shi ka wulakanta shi daga baya Allah ya kai shi matakin da sai ka dawo kuma ka nemi alfarma a gurin shi haɗe da jin kunya da jin nauyi kai ma da kaskanci a lokacin da wulakanta ɗan adam ba shi da ainihin wato kyau da haka babban abin da ake so kowace ta yi ƙoƙari ta ga tafi kowa shine ta yi ƙoƙari ki kin zama babba a gurin Allah shine inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma da matsayi a gurin Allah shine wanda yafi jin tsoron sa dan haka annabi ya faɗa yake cewa arriba riba da kuke ganin ta ahadun wa sab'una aw qala salasun wa sab'una ɗaya ne daga cikin fuskoki 71 ko 73 uban wajen ainihin wato muni da zalunci sai yace adnaha mislu ityanir rajul umma laifin cin riba a gurin Allah da mutum ya ci kwandala ta riba annabi yace gare danna mamashi zina da ita sannan annabi yace ce wa inna arbar riba istidalatul rajul fi irda akhihi muslim da kuma mutum ya ci kwandala ta riba annabi ya ce da ya zubar da mutuncin dan uwan shi musulmi a gurin Allah subhanahu wata'ala gara mutum ya zina da babashi da ya ci mutuncin dan uwan shi musulmi ta hanyar da bai kamata ya ci sa ba ko ya wulakanta shi abu na takwas wanda sashen wasu mata suke na kusafure a ɓangaren addini shine yi kansu fata na mutuwa lokacin da wani bala'i ya afka musu yanzu kwanan nan ba da daɗewa ba na shiga kano na samu wasu abubuwa guda biyu sun faru ɗaya ya faru a kan musulma ɗaya kafira wayannan ita musulman tana 300 level tana karanta kwamfuta science za ta tafi aji hudu sai kudin registration sai kakare sai ba ta samu kudin registration ba da ba samu kudin da za ta yi registration ba maimakon ta dauka wannan wata kaddara ce jarrabawa ce daga gurin Allah kawai sai ta je sai ta rataye kanta sai ta kashe kanta da abubuwan da muke jin labari wanda ba musulmi ba suna yi to yanzu jahilci ya kai ga musulmin suna yi yarinya idan ta ce tana son wani aka ce ba za a bata shi ba kamar wasa za ka ji ta ce wallah za ta kashe kanta ko dai ka je ta je ta buɗe fiya-fiya ta kwankwada ko kuma wata ta je ta kulle ɗaki ta zuzzuba fetur a ko ina ta kulle ƙofar ta ciki ta banka ma ɗakin wuta walla duk mutumin da ya je saboda wata damuwa ko wani baƙin ciki da ya shiga ya kashe kanshi to ya fara shiga azaba tun daga duniya kenan kafin ya tafi lahira wannan yana daga ciki na haka annabi ya hana ya ce kada ɗayanku ya burin mutuwa saboda wani bala'i da ya afka masa in ya zamanto ba makawa sai mutum ya yi sai manzan Allah yake cewa to ga abin da ya kamata ce ya ce Allahumma ahayi ni Allah ka rayar da ni ma ka kanatil hayatu da li Allah in ka san in ci gaba da rayuwa rayuwa shi ya fi zama alheri a gurina to Allah ka rayar da ni yanzu idan mutum ya yi wannan addu'ar Allah ya ba zaɓi. wa in kana cin wafatu khairan li Allah in ka san mutuwa ita tafi zama alheri Allah ka karbe ni yanzu Allah kika ba za domin akwai wanda in ya dade a duniya matsala ne gare ya mutu da wuri ya fi masa zama alheri duk mutumin da zai cika rayuwarsa da aikin saba ma Allah to ya mutu da wuri ya taƙaita ma kansa azaba idan an tafi lahira duk mutumin da zai dade a duniya yana aikin alheri to wannan daɗewarsa a duniya alheri da aka kiro kan makanta Allah bai san me zai faru da ke nan gaba ba sai ka ce Allah in ka san ci gaba da rayuwa ta alheri ne to Allah ka rayar da ni Allah in ka san in ci gaba da rayuwa a duniyan nan ba alheri bane Allah ka karbe ni kafin wani lokaci duk abin da Allah ya kaddara miki idan ci gaba da rayuwar shi ya fi zama alheri sai Allah ya raya ki idan a karbe ki shi ya zama miki alheri sai Allah ya karɓe ki ba da kin shiga bala'i ba sai kiga ai hanyar warware bala'in bari ki je ki nemo wani abu ki sha ko ki kurba ko ki haɗiya kina ganin wai idan ta haka ta huta wa ya faɗa miki cewa in aka tafi lahira ba imani ba aiki mai kyau ana huta wa ya faɗa miki wannan wannan yana daga ciki sannan abu na gaba wanda shine na go na tara wanda wannan shine yake da alaƙa da kusakure ta bangaren rukunan musulunci abu na farko shine akwai ta'khirus salawat yin jinkirin sallah akan lokacin sallar kamar sallar isha'i akwai matan da zaka ga wata ba za ta yi a azhar ba ba za ta yi la'asar ba ba za ta yi magariba ba sai za a yi sallar isha'i kaga tana haɗa salloli sai ka ce ta sha kwaya to wannan mai ma ai kokarin kenan akwai wacce idan ta samu sallah ta yi shi kenan in lokaci ya yi in ba ta yi ba maganan ya rama duk ba ta taso ba akwai wanda suke yin haka akwai yadda na je ‘yan mata balagabu ko sallah ba sa aka kira ni in musu nasiha in musu magana wayan faɗa musu mace ko ta balaga ba za ta yi sallah ba sai ta aure wai daga lokacin da ta yi aure ne duk laifin da ta yi an yafe mata wannan shi ne abin da aka ainihin wato faɗa musu saboda haka binciken da aka yi wallahi mata da yawa suna wasa da sallah kuma wasa da sallah na daga cikin abin da yake sa mutum ya cika ba imani idan akwai inda muka je aka faɗa mana mata saboda tsabar wasa da sallah akwai wacce ta rubuto cewa da Allah a taimake ta a bata fatawa wai aiki yana mata yawa za ta dinga yin kasaru ya halatta ta yi kasaru ko bai kamata ba sallan azhar wai saboda aiki ya mata yawa sai ta raka'a biyu ta tashi kuma sannan ya halatta ta hada azhar inda la'asar ta tashi ta kasa gane cewa duk wanda ya sa ta aiki a duniya duk muhimmancin aikin bai kai muhimmancin aikin da Allah ya sa ta ba da ka duk wanda ya sa ki aiki kowaye kuma muhimmancin aikin da lokacin sallah yake ajiye masa aikin ki tashi ki je ki sallah kuma in kike kokari Wurin tsare sallah idan lokacin ta yayi to Allah zai sa miki albarkar da duk abin da kika tasa a gaba Allah zai taimake ki sai kin ci nasara akan shi amma wallahi kina yin sakaci da sallah da wasa mai ita to zaki ga Allah sai ya jarrabe ki da kuncin rayuwa kala daban-daban akwai inda muka je aka kawo cewa mata saboda wasa da sallah sai mace ta ƙi yin sallah sai ta zo ta ɗora girki idan tana cikin girka abinci sai ta ruku a ruku'un ne sai ta lallabo sai ta lallabo sai ta bude tukunyen miya idan ta bude tukunyen miya sai ta dandana ta digi shiri ya ji koma giya ne sannan ta sake rufe tukunyen ta sake koma baya sannan ta sake mazure da zara ido duk a cikin sallah take wannan yana daga ciki sannan abu na gaba yana daga cikin kusakurai da mata suke wanda shine na goma shine azamu fada'is salati lil mar'ati wato adam qada'i wato almar'atu Salah mace ta ƙi biyan sallah ko cika sallah wacce ta kubuce mata kafin lokacin al'ada ya zo mata mace ce tana jinin lafiyar talau a zahar yayi ya kamata ta tashi ta yi sallah a akan lokaci sai ta ki kafin la'asar sai jinin al'ada ya zo mata yanzu ana binta sallah a ko ba a binta idan jinin al'adan ya ɗauke maimakon sallar da ake binta ta azahar ba ta ba ta tashi tara ba sai ta ƙi sai ta dake tunda dai ya riga ya wuce to shikenan ya riga ya wuce maganar ramuwa ba ta taso ba wannan yana daga cikin kusakurai da mata suke haka nan jinin nifasi da makamantansu sannan abu na gaba shine rashin ba da muhimmanci shine adamul ihtimam bi ikhrajiz zakah rashin ba da muhimmanci gurin fitar da zakka ga mata ba kowa bane daga cikin mata idan Allah ya ba su kuɗi suke lissafin kuɗin ya kai nisabi ko bai kai ba idan sun tara kayan kwalliya kamar zinari suke lissafi wannan zinarin ya kai nisabi ko bai kai ba idan ya kai nisabi sannan ya kai an samu wato shekara ta zagayo akan shi ko bai zagayo ba yadda ya zama wajibi akan namiji idan ya samu kuɗi sai ya fitar da haƙƙin Allah idan kuɗin ya kai nisabi kuma ya yi shekara ɗaya haka ya zama wajibi akan ki ke mace in kina da kuɗi kuɗin ya kai nisabi ya kai shekara dole sai kin fitar da zakka yadda namiji idan zai je gaban Allah da haƙƙin Allah a hannun shi ya ji fitar da zakka sai ya shiga wuta ke ma mace idan kika samu kuɗi kika rike haƙƙin Allah kika ƙin zakka aka tafi lahira wallahi ke ma sai kin biya haƙƙin Allah da kika rike a hannunki wannan yana daga ciki sannan abu na hudu wanda yake ƙarƙashin wannan wanda shine kusan na goma sha ɗaya shine as-sukutu an zawj mace ta shiru akan mijinta da kuma yaranta wa'inda ba sa yin sallah mace tana kallon mijinta ko sallah baya yi tana kallon ‘ya'yanta mata ba sa sallah tana kallon ‘ya'yanta maza ba sa mi ba sa sallah ta shiru a kanta ta shiru a kansu ta shiru a mijinta ba nasiha ba kwaɓawa shi ne rashin yin nasiha gare su yayin da ba sa sallah da kuma rashin yi musu inkari idan Allah ya jarrabe ki kika auri miji daga baya kika gano bin sallah ke kina yi ki wajibi ne akan ki ki dinga wa mijin nasiha ta hanyar da ya dace dan ya ji tsoron Allah ya dinga yin sallah in har ta kai ga za ki shigo da wasu wanda kike ganin mijin yana ganin girmansu su dan su yi masa nasiha su ja hankalinsa ya dinga yi masa ya dinga yin sallah to wajibi ne a matsayin ki na mace inda yake ta kirkice ki yayin da kike da 'ya'ya suka taso ba sa yin sallah to haƙƙi ne a kan ciki sa ido akan yaran su dinga yin sallah Ya'yan naki kuma maza ne ko mata ne wannan yana daga cikin kusakuran da yan uwa mata suke yi ba sa lura da shi sannan yana daga ciki wannan janibin Abin bakin ciki sai kaga ba wai wasu mazan bane ba sa yin sallah wata ita da kanta ita ce ba ta yin sallah sai karfe takwas da rabi za ta tashi na safe kaga tana wanke ido wai lokacin za ta yi sallar asuba sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i wannan ko uba akwai wa'anda wallahi kullun sallar safa kawai suke idan suka yi sallah da safe to sun riga sun gama sallah sai wata safiyar tawa ta gobe Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan yana daga ciki shine rashin kulawa idan mace tana da ƴaƴa rashin kulawa da bibiyar ƴaƴanta mata ta yadda idan mace tana da ya mace ya kamace zamanto tana sanin wani wata ta fara al'ada kuma wani wata za ta gama kwana nawa take wannan ne zai sa yarinya ba za ta je ta ɗauko jangwangwama ba ki sani idan yarinya tana al'ada kwana ashirin da kaza ga wata kuma yana zuwa ya kwana kaza ya ɗauki ni kina kuli ba yadda za a ce ta je ta shiga wata ɓanna ba ta sani ba amma yanzu akwai auren da aka ɗaura kwana goma sha hudu da ɗaura auren yarinyar ta haihu yanzu zai yi wa a ce wannan yarinyar uwarta bata san halin da take ciki ba sannan take zaune a gida wai an yi magana wai mamata ta ce wai ai yarinyar tana da ciki wai cikin wai cikin ta shanye cikin yake wai ko tana da ciki ba a gani to in tana da ciki ba a gani idan ta ɗauki ciki ta hanyar al'adan yana zuwa ko baya zuwa za a iya ganewa ko ba za a iya ganewa ba amma saboda rashin kulawan wasu matan da halin ko oho da ba su damu ba haka suke ainihin wato yi wannan yana daga ciki ɗaya daga cikin wannan babban sanin muhimmancinsa da amfaninsa shine zamanto ki iya ganewa wani lokaci ne ya kamata a ce yarki tana sallah ko ba ta yi idan kina kula da yaushe jini yake zuwa mata na al'ada ya ɗauki to kin san sanda jini ya zo mata ba yanayi ba ne da ya kamata ta yi sallah ba za ki matsa mata ba amma sanda kika san cewa ba ta cikin yanayin jini na al'ada to dole ki matsa mata sai ka tashi ka yi sallah to haka azumi yana ciki akwai 'yan matan da za ki gansu wallahi gandama gandama ne sun balaga amma wallahi sai azumi ya zo kuma ba sa azumi kuma karki ɗauka cewa wai ko suna cikin al'ada ne ba al'ada suke ba kawai lalacewa ce ta same su an yi kuskure gurin tarbiyya iyayen ba su kula da su yadda ya kamata ba tun suna ƙanana shi yasa sai ta girma ta balaga ta kai munzalin aure amma ba ta iya yin ainihin wato azumi idan iyaye suna da kulawa duk irin waɗannan abubuwan bai kamata ya zamanto a ce sun yi sakaci ainihin wato a kan shi ba abu na gaba wanda yana daga cikin abin da iyaye suke yin kusakure kan shi ko mata a janibin addini shine sabawa yadda 'ya'ya mata suke sa kayansu suke sa tufafinsu yana daga ciki shi ne rashin sa hijabi rashin sa hijabi na ainihin wato shari'a wanda yake cikakke hijabi mun shayin lakcoci a Kaduna akan abin da ya shafi muhimmancin sa hijabi gurin ‘ya'ya mata yana da matuƙar muhimmanci bincike yanzu a likitanci ya gano cewa matar da take sa hijabi ta rufe jikinta hatta lafiyar fatan ta ya bambanta da wacce ba ta sa hijabi suka ce idan kika je asibiti yanzu za a yi miki allura akan nemi inda kika fi ko ina rufewa ne sai a yi miki allura saboda ya fi taushi to haka inda duk mace take yawan rufewa a jikinta ya fi taushi jikinta ba daidai ba ne da wacce ko jikinta a waje damtsanta a waje ce ka ci ainihin wato yar dambe to hijabi wanda ake ce masa hijabi cikakke yana da ainihin wato sharaɗoɗi guda kamar haka na farko in dai hijabi ne ana buƙatar ya zamanto duk ya game jikin mace ga baki ɗaya. wannan shine sharadin farko idan mace za ta sa hijabi hijabi ya game jikin mace ga baki daya sannan na biyu sharadin hijabi shine kada ya kasance akwai kwalliya a jikinsa hijaban da kuke zuwa aje a yanko kala daban-daban wani ma kaga an sa masa wani botura a nan da wasu kyalli-kyalli da wani waye-waye wanda yake ɗaukar hankali wannan ba a kiransa ba a ce masa hijabi sannan na uku daga cikin sharadin hijabi kada ya kasance ainihin wato mai kauri ba share-share ba idan hijabi ya kasance ga mace ta sa amma ana iya hango kayan da ke jikinta to wannan ba a ce masa ainihin wato hijabi sannan na hudu ana buƙatar hijabi ya kasance mai faɗi mai yalwa ba wanda za mace za ta sa bai kame jikinta kwanaki akwai wani arne mawaƙi da ya wata waƙa sai ya amfani da wata jallabiya a waka to wannan jallabiyar kawai sai na ga mata sun mayar da ita ta zama hijabinsu kondom suke ce mata kawai sai mata sai suka mayar da ita sai ta to ita ce ainihin wato hijabinsu da haka wannan yana daga cikin hijabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya yace akwai wasu mata ban ba kuma kada Allah ya sa in gansu ya ce tsinannu ne kuma duk wanda ya gansu ya tsine masa albarka in ji annabi muhammad ya ce za ka ga mata ga su sanye da tufafi amma tsirara suke tafiya shi yasa sai ka ga mata sun sa kaya a jikinsu amma wata idan ta sa kaya don rashin mutunci hawan dan da ke jikinta da kalar rigar mamar da ta sa sai ka hango kuma ga dinkuna nan yanzu ana yi na rashin mutunci kala daban-daban ana yi akwai ƙarshen rashin mutunci akwai ba ni ba annabi akwai gaba shaidan bayan fir'auna akwai jahannama ga fasinja akwai ka gani ka gani kwalelaka duk sunan dinkuna ne wannan ake na rashin mutunci sai kun rufe kofar nan ko zai duk wannan yana daga cikin abin da ake ainihin wato yi don haka akwai fitin akwai shogilas daga yarinya ta je ta dinki ta dawo ta ce mama na dawo ta ce kin dawo ya sai ta ce wai a taimaka mata wajen yadda za ta cire rigar daga an kama rigar ana kokuwa kitikir kitikir kitikir wai za a cire riga ta sa riga kiga wata riga an yi ta yadda kasar rigar shedan ne nesa idan mace ta fito da rigar gabanta a waje bayanta a waje in za ta duka ce wani abu duk wanda yake gabanta yana hango mamanta wanda yake bayanta kuma yana hango bayanta shi yasa irin wannan dinkin ba wai mace ta fito da shi ma ko a gidan aya ne idan mace za ta fito daga daki to haramun ne ta fito da shi a waje idan ba haka ba ko za ki fito da dinkin a waje tsakiyar gida wallahi za ki ga wani namijin ya zo ya ajiye buta yana alola yana ta kuskuren baki ya ki gama kuskura baki za ki ɗauka alola yake wallahi ba alola yake ba ke kallo wannan yana daga ciki sannan kada ainihin wato hijabi ya kasance ya yi kama da tufafin maza idan ya kafa da tufafin maza to wannan haramun ne a amfani da shi a matsayin hijabi sannan kada a yi hijabi a je a sa masa wani abu wanda yake da kamshi wanda zai ɗauki hankali kamar turare duk matar da za ta fito take sa turare in ji annabi muhammad annabi ya ce wallahi ya ce kuma wannan maganar da annabi ya faɗa idan mace tana yi ba ta daina ba to ci baru ma sai kunu idan yanzu ba mazinaciya ba ce wallahi nan gaba sai ta zama in dai annabi ya faɗi magana to ƙarya ne annabi ya ƙarya sai dai keki ƙarya don haka akwai turare na mata idan a ɗakin mijinki kike ba fitowa za ke ba in drum ɗin turare za ki shiga ki nutsu wannan ganin damar ki amma yayin da za ki fito daga gida karki je ki sa turare mai ɗaukar ƙanshin mai ɗaukar hankalin mutanen da da kin gitta ki an gane kin sa turare abu wanda in sun tashi fita daga gida sai su haɗa kalalukan turare kala goma su fesa a jikinsu sai da jinna suka gitta ba wani ma hankalin shi ba a nan yake ba amma ƙanshin turaren yake sawa sai ya waigo ya gane cewa lallai mutum ya wuce ta nan gurin to wannan ainihin wato haramun ne bai kamata ba amma idan mace za ta fito ko kun sani akwai turare irin naku na mata wanda mace za ta iya sawa a jikinta ita kaɗai da ta sa ita take jin ƙanshin turaren wanda ma ya zo kusa da ita bejin wannan ƙanshin turaren sannan kada ya kama da tufafin kafare hijabin sannan kada ya kasance an sa kayan tufafi ne na shahara wannan yana daga ciki sannan abu na gaba shine fitar mace daga gida wato ta hanyar tabarruci fitowa daga gida ta hanyar ainihin wato tsiraici shi yasa Allah ya ce wa annabi wa qarna fi kunna matan annabi yace ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula idan za ku fita kada ku yi fita irin ta jahiliyar farko haka Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato hana su da haka duk lokacin da za ki fito daga gida ki tafi wani guri to ki tabbatar kin sitirce jikinki kafin ki fita a cikin satin nan nake magana da wata bazawara ce ta ce mu wallahi malam sai yanzu na gane dalilin da ya sa kuke matsa mana cewa sai mun sa hijabi ta ce ta gane cewa duk lokacin da mace take fita daga gida ta je wani guri ta dawo in ba ta shiga ta kamala to wanda duk za su zo gurinta da cewa suna santa za ka ga ba aure yake kawo su ba mutum ne da da an ce ya fito sai ya fice kawai eh. sai ya gaba sai a neme shi sai a rasa sannan a cikin mace ta fita da tsiraici ta yi tabarrus ta fita akwai matsaloli da yake biyo baya wata in kika da an ce barayi sun haura gidansu da daddare an ji an yi fyaɗe gare ta to shigar da ta yi da rana ne ta je ta gitta ta wajen wasu mutane ta ɗauki hankalinsu shi ya janyo aka biyo ta da daddare aka yi mata abin da aka yi mata daga nan ma a yi sata a gidan a kashe na kashewa a yi mata wulaƙanci kuma yanzu wannan shigar da ta yi ta tsiraici daga gida zuwa wani guri shi ya janyo mata wannan sannan yana daga ciki fitar da mata suke yi tsirara ne ta hanyar nuna abin da bai kamata su nuna ba yakan janyo hatta aljanu su zo su shiga jikin mace idan aljani ashiku ya riga ko ya zo ya aure ki shikenan duk wanda ya zo yana son ya aure ki aljanin su ya kore shi sai ya zo ya ta ce ai ta rasa miji ai an jefe ta ne kuma ita ta jefi kanta wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan abu na hudu ko abu na gaba wanda yake cikin kusakurai ta bangaren abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewar auratayya da mata suke yi akwai yin amfani da kwano ko kofi ko ƙwarya ko azurfa wajen cin abinci ko sha da kwanan azurfa da kofin azurfa da kofin zinari da kwanan zinari waɗannan duk annabi ya hana cewa kada a yi amfani da su ya ce waɗannan ba na musulmi ba ne a duniya na arna ne a lahira ku bari sai an tafi lahira da su amma ɗan kunne na arna ne a duniya na musulmi ne a lahira amma ɗan kunne da abin hannu da sarƙa wannan an yadda mata su yi amfani da shi na zinari amma ban da maza duk namijin da koga yaji ya ɗauki zoben zinari ya sa a hannunsa to wannan sai ya haɗu da fushin Allah in ya tafi lahira dan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki abu na gaba wanda mata suke wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala a babin zamantakewa na aure shine rataye hotuna masu ɗaukar hankali nasu a falon gidajensu mace sai ta je sai ta wani hoto da mijinta hoton da yake yana bayyana wasu sassa na jikinta sai ta zo sai ta ajiye a falonsu duk wanda ya shigo falon wannan hoton shi ne zai fara wanda ya shigo falon walkon barka da zuwa sai ta ajiye wani kila wata matar za ta yi hoton da wani sassa na mamanta ya bayyana amma sai ta zo sai ta ajiye ilajimin ɗin hoto gingime mai kamar zai maka magana a falon duk wanda ya zo da wanda yake muharraminta ne da wanda ba muharrami ba inda ya zo ya shigo falon ya zo gurin mai gidan su ya ga hotonta a haka su kuma wasu mazan da yake yusai ne ba su da kishi ba su damu da matan ba ba kowa ba ne yake ganin matarsa ta yi irin wannan hoton ya zo ya ajiye ana kallo yake yin magana kawai shi wani yana ganin wannan ci gaba ne wannan wayewa ne wannan burgewa ne har ma wasu ma tun kafin auren haka za a ce mace ba hijabi za su ɗauki hoto da mijin wataƙila ta rungume shi shi ma ya rungume ta sai a zo a buga a jaka a buga a mafici a buga a waye duk wanda ya zo ya halarci ɗaurin aure sai a ɗauka a bashi kai yaushe zai yi da kalanda mace da take da kima da mutunci a ce an mai da ita a hoto ake rabawa kuma a hoton ga wani abu na sassan jikinta da bai kamata a ce ya bayyana ba wannan yana daga cikin kusakurai da mata suke ainihin wato yi sannan abu na gaba yana daga cikin kusakuran da mata suke yi shine yaƙar wato adadi na mata da Allah subhanahu wata'ala ya ce a aura namiji idan zai cika sharaɗi guda uku ya zamanto zai iya yin adalci ɗaya kenan abin da ya ma wannan zai iya ma wannan na biyu ƙarfin tattalin arzikinsa ya ƙaru idan da yana samun dubu biyar ne zai ƙaro mata ya nemo wata hanya da dubu biyar take samuwa dubu goma ne sannan na uku yana da lafiya a matsayinsa na ɗa namiji dukkan ragowar matan zai iya biya musu bukata ba tare da wata tatutu ba yayin da ya yunkure ya ce zai ƙara aure mace ta ce ba ta yadda ba to wannan ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu yanzu ba aya da hadisi ba ko qur'ani ka sauki wannan karatu imanin su ba zai dauke shi ba za su ce kawai dabara ake yi wayo ake yi kuma Allah ce wayo wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati bai taɓa wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka zartar da hukunci suka ce ga abin da suke so a yi mutum ya ce <clears throat> shi yana da zaɓin yi ko bari wanda suke ganin cewa bai kamata a auri mace sama da ɗaya ba ko biyu ko uku zuwa hudu to kamar suna tukumar Allah da rashin adalci ne dan Allah subhanahu wata'ala shi ya ce a yi kuma shi ya ba da damar yin haka to wannan yana daga cikin kusakurai da ke faruwa ta ɓangaren mata shi yasa da yadda kake ganin mace tana karatu ta gane addini to ba za ka gane da gaske take yi ba sai lokacin da ka yunkura za ka ƙaro wata matar to lokacin za ka gane cewa ta gane karatu ko ba ta gane ba ta gane addini ko ba ta gane ba a lokacin ne za ka fahimci haƙiƙanin yadda abin yake kuma a binciken da malaman musulunci suka yi cewa da aka ce na namiji a wurin mace sama da ɗaya ba wanda wannan abin zai taimaka a duniya kamar mata, yanzu na yi imani da Allah a nan gurin inda za a yi lissafi walla adadinku da kuke nan gurin na tabbatar idan aka lissafa ‘ya'yanku mafi yawanci ‘ya'yanku mata sun fi yawa sama da ‘ya'ya maza wallahi inda za a lissafa a gurin nan haka abin yake wanda suke da 'ya'ya a nan gurin 'ya'yansu mata sun fi yawa sama da 'ya'ya maza sannan idan aka ce an je gari an yi yaƙi da Allah maza ake kashewa ko mata maza yanzu bam kawai da ya tashi bara shekara biyu a masallacin sarkin Kano a lokaci ɗaya ya kashe sama da mutum ɗari biyar mutum ɗari biyar ɗin nan da suka mutu ko sama da mutum ɗari biyar akwai wanda yana da mata ɗaya wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu aka mutu aka bari yanzu mu kaddara mutum ɗari biyar sun mutu ko da a ce mata bibi suke da shi mutum ɗari biyar nan yanzu mata nawa kenan aka bari a duniya zauraye eh mata dubu aka bari to wannan fa karan farko tashi ɗaya kenan ballantana irin wannan abin yana faruwa nan da can can da can kuma ke ba za ki gane cewa ba wannan abin taimako ne sai ran da kika rasa miji kina buƙatar wanda zai aure ki rufa miki asiri lokacin za ki gane cewa a baya ashe ya kamata a ce an taimaki wata an rufa mata an rufa mata asiri ba za ku gane ainihin wato wannan ba sannan yana daga ciki <clears throat> wanda mata ke yi na kusakure a babin zamantakewa ta aure shine rashin da'a ga mazajensu da kuma mayar da martani ta hanyar magana da daga murya a lokacin da ake magana wata mata ta ce ita sanda aka yi masa aure wata mata ta ce sanda aka yi masa aure da mijinta ta ce wallahi tallahi ita shekararsu arba'in da biyar da mijinta ta ce amma ba ta taɓa buɗe baki ta ce tana son mijin ba mijin ma bai taɓa buɗe baki ya ce yana son ta ba haka ake zaune ta ce amma su abin da aka koya musu a wancan lokacin tsabar biyayya aka koya musu sai zaman to auren yayi lastin to amma yanzu ga tsabar maganganu na soyayya kafin aure da in an yi aure amma kuma idan an zo zaman ba girmama juna shi yasa da an fara tafiya sai kaga auren ba inda yake zuwa kowa ya kama gabansa gama ce. yayin da za a yi mata aure wanda laifin iyaye ne yanzu abin yake faruwa ku daina amfani da girman ku idan sun taso ku yi musu aure ku dinga koya musu zaman auren kafin su tafi su je su yi zaman auren yanzu ko kun san cewa ana aurar da 'yan mata yanzu banda indomi ba abin da suka iya dafa ba wani sakare ne wani dolo ne duk duniya wanda bai iya dafa indomi ba ya sa abu a ruwan zafi ya zafi ya danna a ciki waye bai ba to yanzu ana aurar da 'yan mata indomi kadai suka iya dafa aurar da yarinya ba ta iya magana ba dama maganganun da ta koya na soyayya a hausa fim ta koya ko a littattafan soyayya to shi dama suna cewa wanda bai da riga duk ran da yake zai dauki riga ya baka ka san ƙarya yake wanda bai da abu bai iya daukar abu ya bayar wannan yana daga ciki da haka iyaye ku ji tsoron Allah ku daina amfani da girman yaran ku da balagar su kuna musu aure idan za ku je ku yi ma yarinya aure ku tabbatar kun koya mata aure kafin ta je zaman gidan auren yanzu a kasashen da suka ci gaba idan za a yi ma yarinya aure akan raba ta da gidansu a ɗauke ta a je a kai ta wani guri a mata workshop seminar na wata uku ko wata shida a wannan gurin abin da ake koya mata za a koya mata magana za a ce mata kin ga miji mai gida ne shugaba ne yalla ainihi excellency ne ga irin yadda ya kamata a dinga magana da shi ki dinga la'akari da halin mijinki mai fushi ne ko ba mai fushi bane akwai mijin da idan aka yi masa laifi in ya fara faɗa sanda ya fara faɗa ci so yake a ce ya haƙuri da an ce ya haƙuri sai ce ai shi kowa ya san bi fada sai yana da gaskiya to daga nan zai sauka akwai mijin da in ya fara faɗa in aka ce ya haƙuri to bala'in ya ƙaru sai ya ce an rena shi yana magana ana magana shi kuma jira ake sai ya sauka ga baki ɗaya sai a tattauna da shi sai a ba shi haƙuri sai an koyawa mace magana amma yanzu sai iyaye su ɗauki yarinya su je su aurar da ita idan ta dinga lafta magana yadda ka san an haife ta a garin kaba-kaba duk abin da ya fito daga bakin ta lafto shi za wallahi wala ta kafa uku ba ha ba ta jin tsoron me zai bi ba na sha ba da misali na ce kwanaki akwai wani sabani ya hada shi da matar shi ya cika ya cika sai ta kalle shi ta wai ranka ya ɓaci ne yace ke ma kin san na ji haushi mana na ya ɓaci shi wallahi yana ɗauka ko hakuri za ta baki ne sai ta sake kallon shi sai ta ce to ka mutu mata. to wannan yana daga cikin matsaloli da ake fama da shi haka ake ɗaukar ‘yan mata a aurar da su ba su iya magana ba duk abin da ya fito daga bakin su faɗa suke ba yadda za a ko a je zaman aure da irin wannan bakin wallahi tallahi ba a samu matsala ba sannan yana daga ciki yace sai a koyawa mace abinci kaɗai sai a koyawa mace kala hamsin ku je ku bincika ku gani mace yayin da ta iya abinci ta iya girki wannan yana ƙara mata kima da daraja ba a gurin mijinta ba har a gurin abokan mijin yana ƙara mata kima dan duk da wani abu ya taso suka taho gidan za su ci abinci ba za a ji kunya ba wannan yana daga ciki sannan a koyawa mace kwalliya sai a koyawa mace wata ba ma a'a sa ɗan kwali kawai sai a koya mata kala hamsin a ce ga yadda ake ga irin kala kaza ga irin kala kaza ga irin kala kaza ita kaɗai wata matar ba ma banda magana ba murya ita kaɗai sai a koya mata murya kala goma idan tana magana a gidan wani daga waje zai ɗauka cewa mata hudu ne a gidan kuma ita kaɗai ce saboda ba murya ɗaya ta iya ba duk dan me yasa ake yin wannan dan mace ya zama to za ta iya rike mijinta za ta iya control din mijinta amma ruwa idan mace za ta ɗibo za a nuna mata cewa ga yadda ya kamata ta ɗibo ruwa ta kawo mijinta amma wace wallahi tallahi idan ta ɗibo ruwa da gudu za ta ƙara so ta an ma rabi a jiki saboda ba ta da orientation ba ta da sanin abubuwa wanda ya kamata to duk irin waɗannan abubuwan ana buƙatar mata sai sun san su yan wa'in nan kayan da ake siyarwa na ya jujo ma jujan nan yan siket din nan da jeans din nan da t-shirt din nan ko dai ku dinga zuwa kuna sauwa da kanku ko ku tilasta mazajen ku ku dinga zuwa tare da su kuna siyowa ku dawo kuna sakawa mazajen ku a gida duk in kana wannan bayani sai wata kawai ta saki baki ta yi sirri ta ce a a a malam sai ka ce wata yayi iska to a je ke ba iska ba ce amma an baki wasa ba sai yar iska a waje ta kwace mijin wallahi in yana dawowa gida karfe 8 ya koma dawowa 11 in kika yi magana kuma ayi bala'i saboda mu ne yanzu da yarinya ta yi aure sanda kafin ta yi aure ba ta yadda kowa ya ga mamanta amma wallahi saboda sakacin ku mace na yin aure ɗaya in ba sa'a ba a mota za ka haɗu da ita tana zaro mamanta ta wuyan riga yadda ka san gugar roba ko za ta ba yaro ko kaga da ta yi aure ɗaya ta yi haihuwa ɗaya biyu uku da an zo za a fita unguwa sai ta nemo wani takalmi haɗin bauta sai ta sa sai ta ce ai ita ma yanzu ba yarinya ba ce ai ta kwana biyu shi yasa akwai matan da mazajen ba sa yadda ya kwanta ya bar kumatun shi gurin kafa shi dan in ba sa abu kafin asuba sai ta goge masa kumar saboda tsabar bala'in fasan da ke kafata da ta ɗauko dutsen guga tana koge ƙaba kikir kikir in akwai ƙaramin yaro a gidan zai tada rigima zai ce wallahi shi ma sai saboda ya tabbatar in ba unguwa za ta je ba to baya da za ta goge kafata to irin wannan rayuwar ta aure abin yana da buƙatar gaskiyar magana dole mata sai sun gyara ku koya ma 'ya'yanku magana mai kyau ku koya musu mu'amala mai kyau yanzu nan a cikin dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku faɗa gaskiya wace ce san da mijinta zai fita take kokari rabuwarsu ta ƙarshe ta rako shi kofar gida idan za su rabu ta yi masa kis ya mata kis sannan ya tafi yanzu nan an yi wannan magana kowa zai yi tafi ya dace. wace ce yanzu a cikin kunan da mijinta ya dawo yana dawowa da ta ji shi daga waje kafin ma ya ƙara so take ruguwa da gudu ta rungume shi ta yi mata kista karfi kayan da ya zo yanzu kana wannan za a ce a a a a a irin wani abu ya girma waɗannan abun bakin ciki yayin da kike da yara suke tasowa musamman 'ya'ya mata ne kina koya musu wannan wannan abin zai musu tasiri a aikace irin yadda suka ga gidansu ana zaman lafiya da mamansu da babansu irin abin da za su yi ƙoƙarin ɗauka daga gidajen iyayensu su kai wani gida ke kenan idan kuma ba za ki iya wannan ba abun bakin ciki sai ka ga wata kuma idan rikici ya haɗa su da mijin duk unguwar kowa yana dubgatta yana kamar jaka haka tana jin kunyar ce wannan amma ba ta jin kunyar rigima ya haɗa su da mijin ya kama ya lantarka kamar jaka da haka mata ku ji tsoron Allah ku gyara irin waɗannan matsalolin shi yasa yanzu ni ko ziyara na kai wa mutum wallahi ina gane gidan shi akwai matsala ko babu da zaran na tura na ce a min sallama da wani ina neman shi da zaran kaga ya riga dan sakon fitowa to dama Allah Allah yake ya kawo hanyar da zai fita daga gidan ya rasa ne sai Allah ya kawo shi yasa idan mace ta iya magana mai kyau tana da tsafta tana da kwalliya ta iya abinci ta iya kaza me zai janyo kaga ana samun aure ya mutu da wuri amma mace ba ta iya komai ba haka aka ɗauke ta aka je aka jibge ta kawai ta zo ta zama aure ba dole a ta samun matsaloli ba a gidan aure Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya tsare mana imanin mu ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato karatowa gashi na ga har wajen 11 da minti ko 12 da minti goma. da haka insha Allah za mu tsaya a nan abin da na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kafin mu abin nan akwai tambayoyi kafin a karanta tambayoyi akwai nambobi kamar haka wayannan nambobin ga wayanda suke hawa social network ne suke yin wato whatsapp ne whatsapp idan mace tana yin whatsapp ko tana garin fambeguwan wannan, kowace nahiya muka yi karatu a duniyan nan tana nan garin za ta iya samun karatu in tana yin amma whatsapp don haka wannan guruf ɗin da aka bude akwai na maza akwai na mata kuma ba gurin fila ba ne abu bi kawai ake a ciki daga in akwai wani abu na addini ba ki gane ba ko ki tura tambaya a ciki akwai malaman da za su amsa ko kuma in kin ga wani karatu a ciki kina bukata ki sauke na malamai daga cikin malama shi kaɗai yake amma ko mai cika ga ansa ko Allah saka da alheri ba ai ki bar shi da haka wanda za su yi za su iya ɗaukan waɗannan lambobin 081 wato sifili takwas ɗaya eh, uku shida sai ɗaya takwas biyu shida biyu bakwai idan kin tashi sunanki kawai za ki rubuta ki sandin ki tura sai kuma adireshin sunanki wanci daga gari kaza soso daga guri kaza nan kin gama sannan akwai sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku wa'annan su ne nambobin da za a abin nan ina fatan an riƙe Allah madaukakin sarki ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh